ina mamakin wanda aljanu suke kada masa dan uwansa suke buge masa dan uwansa alhali ya iya ayatul kursiyu ya iya fatiha amma duk da haka hankalinsa ya tashi ya ɗimauce ya shiga neman wancan malamin ya shiga neman wancan bokan alhali allah maɗaukakin sarki ya baka waraka ganan warakan tare da kai ayatul kursiyu nan fa ita ce tafi kowace aya a cikin ƙur'ani duk abin da wani malami zai zo ya karanta maka ba zai kai ayatul kursiyu ba ko ni kulumboto ne ke karanta a bakin shi wannan tofi da kaga ke miki karanta, duk abin da zai karanta ba zai kai ayatul kursiyu ba so kai me zai hana ka kai wasu haka za ka cewa sun jima da marasa lafiya sun kasa musu komai menene kake tsoro aljanna ne kake tsoro idan kana tsoron su a wannan lokaci ne za su kara samun galaba a kanka amma a duk lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya baka wannan alkur'ani ya baka ayatul kursiyu wallahi tallahi kai ne abun tsoro a wurinsu ba su ne kamata suna tsorata ka ba abin da zaka ka yi kawai ɗaya ne ka gyara zuciyarka kaddara ko kai baka yadda da kanka ba ai wani zai ce ai to yana ganin cewa malam wani ya fi shi tsoron Allah ko kai baka yadda da kanka ba abun da ake bukata Allah madaukakin sarki ko da yaushe yana da akari da a wane ne kake ciki a lokacin akwai wanda yana kafuri minti ɗaya kafin ya mutu sai da mumini kuma Allah madaukakin sarki zai yafe masa zai sa shi aljanna a lokacin nan ka gyara imaninka kawai ka gyara zuciyarka ka karanta wannan aya ta ayatul kursi da tadabburi ga wannan mara lafiya ka ga ikon Allah shi sa ake tambayin ibnu taymiya muna ganin wasu idan har aljanu suka tashi wani malamin sai zo shi karanta kul huwallahu ahad allahu samad sai karanta sai ga cewa nan da nan aljanin ya tafi ya samu lafiya amma wani kuma idan ya zo shi ya karanta so aljanin ba zai tafi ba ko motsawa ma ba yi sai ibnu taymiya yake cewa laysat qul huwallahu ahad min kulli ahad tanfa'u kulli ahad ita qul huwallahu ahad ba daga wurin kowa take amfanin kowa ba tana amfanan mara lafiya ne a lokacin da ta fito daga bakin mai zuciya mai kyau so a lokacin ka gyara zuciyarka ka yi ta dabburi kana karantawa a nitse kana tuna Allah maɗaukakin sarki da izinin Allah in dai za ka yi wannan kuma baka gajiya ba domin wasu gajiyawa suke wasu mutum ya karanta ayatul kursiyu sau ɗaya sau biyu sau uku karanta masa ko sau dubu ne karanta masa ko sau dubu ne za ka sha mamaki gani in dai za ka daure wallahi yadda wancan malamin zai zo cire maka haka kai ma za ka iya cirewa saboda haka ba wani babba ba ne ana so ka yi muhawala kai ma karan kanka karan farko wasu suna da daman da za su iya kore waɗannan shaɗanu tare da marasa lafiyansu amma sai suna ganin cewa ba za su iya ba menene ba za ka iya ba kai ba musulmi ba ne me yasa ka haddace ayatul kursiyu me yasa ka fatiha me yasa ka dace kul huwa falaq inasi abun da malamin zai karanta kai ma zaka iya karantawa wataƙila ma kafi malamin tsoron Allah ashe kenan in kafi malamin tsoron Allah kai ya kamata a ce ka karanta so akwai wasu yanayi da wallahi ba sai mun tsaya muna takura kanmu muna nemo malam wani malam wani muna nemo wani haɗan kulumboto za a nemo izo ita kulumbotonsa a sayar da imani Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah kuma ya baiwa kowane marar lafiya lafiya